Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce ta tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Laraba goma ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar hukumomin Algeria sun ta sakeyar wasu 'yan kasar Nijar sama da 700 zuwa ƙasar su ta asali. Duk da irin ƙoƙarin da hukumomin jamhuriyar Nijar ke yi na hana 'yan ƙasar tafiya ƙasashen waje domin yin bara. sannan za ku ji yadda masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan takun sakar da ke tsakanin kasashen kamar da chadi a kan man fetur. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Hukumomin kiwon lafiya sun yi gargadin cewa cutar hanta ta viral hepatitis ka iya kashe mutane da yawa nan da shekara ta 2020 fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan an hada su wuri daya inda har wannan cutar ta ci gaba da kasancewa cutar da ba a kulawa da ita hukumar lafiya ta duniya ta who ta bayar da rahoton kowace shekara cewa cutar hanta mai barazana ga rayuwa ka iya kama mutane sama da miliyan 350 a duk faɗin duniya kuma za ta iya kashe sama da miliyan guda yawancin waɗannan cututtuka da mace-mace kashi 90 a cikin ɗari na faruwa ne a ƙasashe masu matsakaici da kuma ƙarancin kuɗaɗen shiga duk da cewar an samu maganin cutar hanta ta hepatitis hepatitis c kana aka samu allurar rigakafin hepatitis b masu rajin neman kawar da wannan cutar mai tsananin kisa a duniya sun ce har yau dai ba a kai ga kawar da wannan cutar baki ɗaya ba a yau laraba ne 'yan majalisar dokokin kasar hong kong suka tabbatar da wani gyare-gyare wata doka da za ta baiwa shugaban birnin ikon hana lauyoyi na kasashen waje gudanar da ayyukansu waɗanda suka shafi wato harkokin tsaron ƙasa biyu bayan wata takaddama da ta ɓarke bayan wani mawallafi na hong kong mai rajin kare demokradiyya ya ɗauki wani lauyan birtaniya canje-canjen za su buƙaci lauyoyin kasashen waje waɗanda ba su aiki a hong kong su nemi izini daga shugaban yankin kafin gabatar da aikace-aikace na wakilcin mutanen da suka buƙaci aikinsu a shari'o'in tsaron ƙasa a kotu. shugaban birnin da zai ba da izini ne kawai idan an samu isassun dalilai da za a yarda da su cewa shigar lauyoyin ba zai kawo cin karo ga muradun tsaron ƙasa ba kuma ba za a iya kalubalantar hukuncin da shugaban zan yake ba a kan wannan buƙatar. a yau laraba tsohon firaministan pakistan imran khan ya bayyana a gaban wata kotu ta musamman bisa zarge-zargen cin hanci bayyanar da kan ya yi a kotun na zuwa ne kwana guda bayan kama shi da kuma tsare shi da hukumomin kasar suka yi ba zato ba tsammani a wajen wata kotu a islamabad babban birnin kasar an tsare dan shekaru saba'in a duniya ne a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren tuhume-tuhume da ake yi masa da suka hada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da kuma cin amanar ƙasa da sauran laifuka lauyoyin kan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaron sun taɓa lafiyarsa kafin suka kai shi ga gidan yari tare da miƙa shi ga hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da suke tare da su an gudanar da zaman kotu na yau laraba ne a cikin tsauraran matakan tsaro a helikwatar 'yan sanda a babban birnin kasar inda yake. kama shi ya haifar da wata gagarumar zanga-zanga cikin gaggawa a titunan islamabad da sauran biranen pakistan daga magoya bayansa na jam'iyyarsa ta pakistan tariq insaf ko kuma pti labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojojin isra'ila sun kashe falasdinawa biyu a wani samame da suka kai a yau laraba a yammacin gabar kogin jordan yayin da sojojin isra'ila kuma suka kai hare-hare ta sama a zirin gaza da sojojin suka ce sun auna mayakan kungiyar jihadi ta islama ne mayakan falasdinawan sun mai da martani da kai akan wannan hari da isra'ila ta kai da harba makamin roka mai tsallaka kan iyaka wanda ya tayar da hankali a kudancin isra'ila kawo yanzu dai babu wani rahoto a kan rauni daga wannan barna da makamin rokan ya yi yayin da jami'an kiwon lafiya ta falasdinawa suka ce harin da jirgin isra'ilan suka kai wato ya kashe akalla mutum guda tare da jika ta wani hare-hare ta sama dai na zuwa ne kwana guda bayan da isra'ila ta kai hari a gaza wanda ya kashe mayakan jihadin islamin guda uku da wasu fararen hula akalla goma ciki har da mata da ƙananan yara hukumar lafiya ta duniya ta who ta ce mutanen da suka mutu a kazamin fadar da aka kwashe kusan wata guda ana yi a sudan ya haura 600 hukumar ta lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya talata cewa sama da wasu mutum dubu biyar ne suka jikata sakamakon rikici tsakanin sojojin sudan da janar abdul fatah alburhan ke jagoranta da kuma rundunar tsaro ta rsf da janar muhammad hamdan da galo yake shugabantanta manyan jagororin sojojin guda biyu aminan juna ne a baya da suka shirya juyin mulki a watan oktoban shekarar 2021 wanda ya rusa duk nasarori da aka samu wurin sauya shugabancin zuwa ga mulkin farin hula biyu bayan hambarar da dadadin shugaban kasar umar al-bashir a shekarar 2019 tankiya na karuwa tsakanin jagororin guda biyu ne bisa wata rashin fahimta tsakanin su akan yadda za a hada rundunar rsf a cikin sojojin kasar da kuma wanda zai jagoranci hadewar sake fasalin sojojin kasar yana cikin shirye-shiryen mai da kasar ga mulkin farar hula da kuma kawo ƙarshen rikicin siyasa da juyin mulkin shekarar 2021 ya haddasa yarjejeniyoyin tsagaita wuta da aka kulla sun gaza kawo ƙarshen yakin ko kuma rage yawan tashin hankalin a ƙarshe ma'aikatar makamashin nukuliyar mallakar gwamnatin ukraine ta yi gargaɗi a yau laraba cewa rasha tana shirin kwashe ma'aikata sama da dubu uku daga garin da ke hidimar tashar makamashin nukiliyar ta zaporozhia hukumar nukiliya ta ukraine ta kafe a shafin telegram cewa yanzu akwai wata babban matsala ta rashin ƙwararrun ma'aikata a masana'antar wadda ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai ƙasar rasha dai ta mamaye wurin ne tun farkon fara kai farmaki da ta yi a ƙasar ukraine ma'aikatar ta inagotam ya ce sabon korar mutane da korar ma'aikatan ukraine da ke zaune a yankin enahoda zai kara ta'azzara batun da daman can yake bukatar taimakon gaggawa cikin wato a kan ma'aikatan wanda rashin sabon isassun ma'aikata ya kawo cikas a wurin kuma ya kamata a yi hakan don tabbatar da kare aikin da tashar saprosiya. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Hukumomin Algeria sun ta sakeyar wasu 'yan kasar Nijar sama da 700 zuwa ƙasarsu ta asali duk da kokarin da hukumomin jamhuriyar Nijar ɗin ke yi na hana 'yan kasar tafiya kasashen waje domin yin bara. Ganin yadda ake cin zarafin su abin da yasa matsalar ke ci gaba da karuwa. Wannan shine adadi mafi yawa na yawan 'yanci ranar Nijar da kasar Algeria ta dawo da su a wannan shekarar. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani. duk da kokarin da gwamnati ke yi na hana 'yan kasar tafiya kasashen waje irin su algeria da libya da yin barace-barace a can 'yan kasar ba su daina zuwa kasashen ba lamarin da ya sa kasar algeria ta koro su 'yan kasar nijar akalla fiye da 700 bakwai da suka je kasar cirani ta taɓa rauniyar hayya wannan shine adadi mafi yawa na 'yan ciranin kasar nijar da algeria ta medo zuwa gida an ta soke 'yan ciranin ne a cikin manyan motocin da kwan kaya Sharif Muhammad jami'in gwamnati ya yi ƙarin haske. Cikin konvoy ta zo ɗari bakwai da wani abu ne suka zo. Akwai mata, akwai maza, kuma akwai yara ƙanana. To cikin yara ƙanana akwai wanda ake cewa nonna kwamfani wanda ba su tare da kowa. Su hamsin da hudu ne. Kuma gaskiya sun zo cikin wani hali wanda sai a hankali. baske cikin manyan motoci ne suke zowa sun zo a galabaice da gajiya da ciwuka ma zuwa ga bisa jikinsu duka da ka kalle su dai ka san da gaskiya mutum ya zo da dauɗa da gajiya da wane ne. da ƙwarajen cikin jikinsu duka cikin irin wannan yanayin ne suke zuwa. A duk lokacin da wata ƙasa ta koro baki sukan samu kansu a cikin mawuyacin hali da yawa daga cikin 'yanci ranin da ƙasar algeria ta koro sun bayyana cewa rashin abin dogaro da kai ne da kuma rashin abinci ya tilasta musu zuwa ƙasar algeria domin samun abin sakawa a bakin salati suna kama mutane ne saboda bayan ƙasa ba ne ba saboda mu neman abinci ne muke in muka dawo na ƙasar ba mu da aiki yi akwai mata akwai yara kuma akwai samari kowa da kwa tsofaffi ma akwai sosai karfe ɗaya na dare suka zo ka tasa mu cikin barci cikin ɗaki suna duka duk lokacin da an kama mu ana caje mu a yi tsirara da mu ka cire duk kayan jikin ka alalabi kuma wurin gudun tsira wani ya faɗi wani ya wannan ya buga kafa a dutse kuma a halin da aka dawo da ni gida saboda ba mu abin yi. ya kuma yanzu namiji kuma tun da Allah ya gira ya mai kawo ina ban je ina zan kama dangin ba ma ba ta kai yau ma ta kai ne da ta taho ne karin guda ta ne wanda bai samu ya ce a bani yaro ɗaya ma a riƙe da yaran mu da komai in kana da abinci mai zai hudu ka bayan hukumomi sun tantance su kuma za su ɗauki matakin kulawa da su da kuma mai da su ruwan su na asali sharif muhammad jami'in gwamnati abu na farko in mun kasu gida in za su yin duk wani buƙatar su da suke so su yi wanka su yi wanki hudda wannan dauɗa da suke ɗauke da tafarin abu na biyu sai mu riba mu gani wane ne ke da wani ciwo sai a yi referan saura likita wanda kama abun dole sai an kai shi akwai abincin da ake kawo musu kwana biyu zuwa kwana uku suke kamar dai a yanzu sai an ga da yanayi nasu yake an suke kwana biyu aga komin su ya ta daidai sai a shirya a maida su garuruwan su. yan ciranin da su yi kira ga gwamnatin kasar Nijar da su kula da kyautata rayuwarsu a cewar su ta haka ne kawai za a kawo karshen irin wannan wulakancin da suke fuskanta a kasashen da ba nasu ba. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid Mahmud. Kasashen Kamaru da Chadi sun kwashe shekaru sama da 49 suna hurɗa a fannin tsaro tattalin arziki da ilimi. Sai dai a baya-bayan nan kasar Chadi ta kira jakadanta a Kamaru don tattaunawa game da abin da ke faruwa tsakanin kasashen biyu. Da wasu ke kyautata zaton bai rasa nasaba da ƙoƙarin da Kamaru ke yi na mamaye harkokin man fetur tsakanin kasashen biyu ba. masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan batun ga rahoton da wakilin murya amurka muhammad rabi'u ya aiko mana daga kamaru rikici ya ci gaba da barkewa tsakanin chadi da kamaru tun bayan kiran da chadi ta yi wa jakadarta da ke zaune a yahunde domin tuntuban juna makasudin wannan tangarda shine yadda ake tafiyar da harkokin man fetur tsakanin kasashen biyu inda jamena ya gano cewa kamfanin birtaniya ta savannah ta kasance cikin manya-manyan kamfanonin man fetur na duniya ba da kuma yawun da ke ci gaba da kasa duban cewa har izuwa yanzu ba a fahimce shi ba muhammadu awal ƙwararre ne akan hudar ƙasa da ƙasa ya ƙara da cewa hudar diplomasiya tsakanin chadi da kamaru dai ba abu bane na yanzu da ɗiɗɗin halaka ne to ya ko har da haƙori na sabawa yanzu da aka samu ɗan tangarda tsakanin juna ne mai girma shugaban ƙasa polbia ya haɗa tawaga na musamman a kanta mai girma ministan cikin gida ferdinand gongo ya jagoranci mutane aka je ko tarya da aka yi musu kasan ba tariyan wasa ba ne kamar da ake ma shugaban ƙasa tarya ka ka tarye shi a yanar gizo a kafan sada zumunta ana ta maganganu ya za ka kai kana anguwa ka ji abin da shugabanni suka faɗa kai dai shi dai kai ta faɗan abin da ka faɗa abin da suka faɗa su an samu daidaituwa su an daidaita kuma daidaitawan ƙasa da ƙasa babu bane kai da kake anguwa za ka gani a ƙasa yanzu ga masani kiran da aka yi wa jakadan bai daidai da katsewar dangantakar diplomasiya tsakanin chadi da kamaru ba hanya ce ta hudar diplomasiya idan aka samu rashin fahimta. Alal hakika wanda wannan tambaya da kake min duk duniya ba wanda zai iya amsa ma wannan she shugaban kasan Chadi da shugaban kasan Kamaru. Su suka san me je gudana dan zuwa gaba. Zaka ji mutane na ce a'a sun kirkiro wani kamfanin jigiran mai wanda je dinga tafiyar musu da mai ya in dama hakan ne kai baka shina ba. Ai ba Kamaru bane za ta dauki mai a faranci ta musu talla. Ya in Kamaru kan kula take yi masu jigilan na nan baka shina ba. Wannan tambaya shugaban Kamaru da shugaban Chadi su suke da amsan su suka san ya suka shirya to yayin da aka je shiryawan an yi yarjejeniya akan za su kirkiro wanda za su duba musu kada kuma samun irin abin da ya faru ba mu shina ba a yarjejeniya ai ko da suka fito ba bai faɗi shi gongo bai faɗi ne suka faɗa ba shi da yace an daidaita to yanzu ƙasashen biyu mambobin tarayyar afirka kungiyar haɗin kan musulunci majalisar ɗinkin duniya domin ambata kaɗan daga ciki suna da iyaka kilomita 94 ƙasashen yankin wanda ke da musanyawa da zirga-zirga akai-akai a mataki mafi girma tattaunawar da shugaban ƙasan chadi ya da minista magatakardan shugaban ƙasan kamaru wanda bai fitar da wani bayani ba ya baiwa shafukan sada zumunta damar yada sakonni a ko'ina Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan gaunar cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabi'u yanzu kuma ga rahoto na musamman akan 'yan Najeriya da suke aikata laifuka a kasashen waje da kuma bambancin shari'a. sau da yawa ana kama wasu tsofaffin jami'an gwamnati kama daga gwamnoni har 'yan majalisa a kasashen waje ana hukunta su a game da wani laifi a nan najeriya an kasa kama su da gano wani laifi don a hukunta su ko menene dalili akan haka ni tattauna da wani tsohon alkalin babbar kotun najeriya wato haya court sunana justice muhammad suleiman ambursa ni ga nau gani abin ke faruwa ana hukunta su a kasashen waje shine kusan an higa ne laifuka da suke yi a kasashen waje din nan najeriya sai haga mutum ya yi karya abin da ya rubuta ya san karya ne sannan ya fita da abin nan da ya rubuta kuma ya san na karya ne sannan a can inda suke zuwa din za ka da cewa za a yi bincike na gaskiya ba ni mugu-mugu ba ni boye-boye ba ganin girman ka za su zo su bincika ne tsakanin su da Allah suna aiki tsakani da Allah to ina ganin shi yasa ka ganin cewa nan mutum ba ga cewa aikata laifi ba a je waje a iske aikata laifi To justice ana iya cewa tsarin shari'ar Najeriya yana da bambanci da tsarin shari'a kamar kasashen turai irin Burtaniya. A ai ba ba magana tsarin shari'a ba ne. Ka sai ita shari'a sai an kai mata. Ko nan an ka bincika an haka ana yi hukuntawa. Don mai shari'a ba shi ke zuwa shi shi bincika ba sannan ce wanga ana tuma ta da laifi ba mai shari'a ka yi ba kuma ba ma'aikatar shari'a ke yi ba. Akwai wuraren da an ka azama wannan nauyi su za su bincika su ga cewa su haka alamun akwai akwai laifi sai su kai ko kotu ita hukumar ta bincika in ta tabbatar da laifi ta hukunta can kuma inda ake zuwa din nan masu bincike din tsaye su ga aikin su to ana iya cewa kaman su masu bincike irin yan sanda GSS da sauran jami'an tsaro ba su tsaya kai da fata suna yin aikin su ba kamar yadda ya kamata a'a kuma wani lokaci za ka ga irin DSS da yan sanda da sauransu su ma suna aiki ne ga abinda aka ka musu aka ka musu koke za ka ga cewa su yan sanda da DSS dole su ma sai ko dai su yi ta kowa su yi wani da mutanen su su samu intelligence report su gane cewa lalle akwai alamun laihi wurin nan su sa ido ko kuma mutanen gari su dan kwarmata musu na cewa lalle ga abin da ake tsohon wani zai aikata sannan su kuma su sa ido domin su kama su cigaba da bincike wasu na ganin cewa kamar tsarin shari'ar Najeriya yana da rauni shi yasa mutane 'yan Najeriya kamar waɗanda suka taɓa rika mukamai suka aikata laifi kuma ba a samu su da laifi amma idan sun fita kasashen waje sai a same su da laifi to ana cewa cewa tsarin shari'a shina da rauni amma dai ba irin raunin da ka sa shi shi ruguguje ya san bai unhani ga kasa gaba daya ba abin da ke faruwa nan Najeriya za ka ga cewa mai shari'a ya dogara gaba ɗaya ga abin da aka kawo mishi sannan kuma wata rana inda rauni na shi ke to za ka ga cewa irin masu kawo mishi din nan yawanci duka sai sun lalata abu sannan su kai ma'aikatar shari'a shi kuma inda raunin shari'a take na kasan nan shine sa ido ko kuma interference da ake yi ko ko ta sama ko kuma ta hanyar kuɗi wannan abu da kowa ya san shi ba sai ba sai an ce wai gashi gashi ba ko dai hanyar shari'a ai influencer din ta hanyar kuɗi ko kuma influencer ta hanyar mutanen da sama ga masu shari'a din alƙalan Najeriya ana ganin cewa suna ɗaya daga cikin ƙwararrun alƙalai na duniya ko na Afirka wasu kuma mm. na ganin cewa kila rashin ƙwarewarsu yasa mm. ba su gano masu aikata laifi da sauri har su hukunta su a ai duk wanda aka ce ma an bashi ya zama mai shari'a particularly na na babbar kotu wannan kwarewa akwai ta sai dai wani abu daban na son rai in ya shigo amma haka tabbas shan biyar duk duniya alƙalan najeriya suna cikin wanda suka kai kowa kwarewa yana tsawa a yi bincike mai kyau sannan alƙalan ga kuma ta ta ɗauki na su yadda ya kamata ta hana musu su ga sha'awa wani abu na waje ya zama komi girman ka baka iya ba su abin da za su ga sha'awa ta amma alƙalai ne an bar su cikin wahala suna dibin wani wanda bai kai su ba ya yi su mutum bai tsoron Allah ba sai ga ya fara cikin wannan rauni na influence nashi wace shawara za aka wa alƙalan Najeriya? sha shawarin da ba su shi ne su yi tsoron Allah na farko. A ɗauki nauyinsu da kyau ya tabbatar da su suna aiki a ɗauki nauyi bayan sun aji a ɗauki nauyinsu. Saboda haka ya kamata da ku 'yan jarida da 'yan ƙasa a taru a gwada mu gwamnati cewa ma'aikatar shi ta na muhimmancin da ya wuce na kowace ma'aikata. Shi ko wani lauya mai zaman kansa barista Aminu Shitu cewa ya yi. Gaskiya sistem namu ba na tsarinmu gaskiya yana kusan cike da abin da ake cewa corruption ba san da zan ci wa ba amma dai corruption zan ci. hanci da rashawa. Cin hanci da yawa rashawa da cin hanci da rashawa sun dan bata abin. Ka ga misali kamar kes din kwanan nan na shi yake in ka kalli yanayin kuma da aka yi mai kasa karyata komai yi kuma da lafiyar shi ya duk wasu abubuwa da ake yi da coge da sauransu ka ga ba a yi ba. Lauyoyin can da ba su yadda yi wani ko a yi karya ko a tafi da kujera ko a yi menene ba. Mu lauyoyinmu mu a Najeriya yawanci yawan ba kowa ne yake da cewa bari a ga course of justice din wane yayi a mai hukunci ba a'a in ina kare mai laifi kokari na ko ta ya fita a ce da shi ba a samu kwambitin an same shi da laifi ba maybe ko saboda abin da za a bani a matsayin lauya ko makamancin ko kuma saboda a ce na iya ko a ce lauya ne wanda yake ya iya technicality ya san hanyar da zai bi ko ta ina ne a lauyance ce ya da mutum ki gogaggen lauya ne don haka iya laifin ka in dai ka je ka same shi ba za ka zai san yadda za ka fita a laifin don haka ta har ta kai da eskan mutum ya ce ba shi da lafiya in lafiya shi lau lokaci amma da an tunye shi da wani laifi wanda yake babba ne sai ya zamana a lauyoyi sun fara cewa to idan yana son belin sai dai karyar cewa laifi ba shi da lafiya ko ga takaddun asibiti ko ga menene ko yana ganin malam likita a waje ko makamancin wayannan abubuwan wallahi gaskiya da yawa mutane sun san karya ne to barista ba za a iya gyara wannan tsari ba na shari'ar Najeriya a halin yanzu ka san za mu ce daga shugabanni take gyaruwa ko ta baci farko farko dai idan ka kalli hanyoyin da ake bi ana na alkalai an ce 'yan siyasa suna da ruwa a dokance kenan nake gaya maka hmm. suna da ruwa wajen nada wanda za a nada daga hmm. alkali na high court zuwa na Court of Appeal zuwa na Supreme Court, Federal High Court da sauran duk kotuna na National Industrial Court ko na Shari'a Court of Appeal ko Customary Court of Appeal da makamantan wayannan alƙalan. Idan ka duba za ka ga cewa tsarin mulki wato constitution ya baiwa gwamna ko shugaban ƙasa wata dama wajen naɗa wayannan alƙalan da hmm. kuma State House Assembly. In ka kalli wannan guraren kuma wayannan mutanen gaba ɗaya 'yan siyasa. Wasu 'yan Najeriya sun faɗi ra'ayoyinsu. Nana Alhaji Sama'ila 1000 Sabo ibada. Abin da ya sa Najeriya ba mu da ta'addanci sannan kuma mutum da dan siyasa inda ne da godfathers ban gida sai da ban gidan nan shi sai mu nemo musu inda sai musu afuwa a yaya su su fita ko ba su da gaskiya amma suka fita kasa waje za su kama su a gane da Allah misali ya kira madu an kama shi yanzu an sai je yari shekara goma matarsa shekara ta hudu da rabi doctor shi ma shekara goma saboda wani suna adalci a kasa waje amma mun dai jiya ba mu da adalci to ana ka gani me ya kawo rashin adalci a nan Najeriya in ciwa hanci ne in dai ba ba kare kudi za maka hukunci a ci zalunci amma an ba baka da kudi na ta ta leka kawai tafi ba ka ganin cewa akwai raunin jami'an tsaro kamar irin na masu gabatar da kara kamar irin su yan sanda kamar irin DSS da civil defense da sauransu ba mu yi kwata abin da ya fata Najeriya da yan sanda masu kwata Najeriya da su da alkali su da kwata Najeriya saboda cin cewa an cin da ana ba su a ba mai gaskiya za a bashi rashin gaskiya mai rashin gaskiya za a bashi gaskiya saboda kudi amma a cikin yan sandan da alkalan ba dukkan su ne suke cin hanci ba eh yawancin su suna ci su waɗanda ba su ci ba tunda akwai waɗanda ba su cin hanci ba su sai suna tsoro Allah ne saboda suna tsoro gobe to ana ha gani wace hanya za a bi a gyara wannan abu sai dai a riga musu wasi da malamin na mamadiya da malamin na kristoci na eh, musu nasiya Allah suna na Alhaji Rashidi Oyo ba mu da adalci muna so kudi da yawa inda an ba alikali an ba su kudi abu ne ya kamata su yi da mai laifi sa tura shi waje mai wanda ya kawo wannan magana sai yasa abu ne ya faru ko da kudi ya yawa kowane bangare na na nigeria. Najeriya akwai son kudi da yawa na bangare na ture ina bin sai Najeriya tuma sun na bi doka sosai amma nigeria ba bi doka doka wanda ya kama bi bai ma mai kudi na seriya. Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a nigeria. To an gaishe ka yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. ban jami'in zartarwar Asanti Kotokona na yawa amfansa ya bayyana cewa ra'ayin sallaman sai da zebo dai dalilin matse daga magoya bayan kulabun ko da yake manajoji na da burin ci gaba da aiki da shi a matsayin babbaucin kulabun. Zebo ya kama aiki ne bayan tafiyan Prosperity Ogun a ƙarshen kakan bara yayin da kwatakwataccen liginta na farko cikin shekaru takwas sai dai an kore kocin ɗan Burkina Faso bayan soma kamfen ɗin na kaka. kan bana da kafar hagu inda kwata-kwata sha kashi da ci biyu da nema a baba yara stadium mukaddashin babban sakataren hukumar kwallon kafar kasar ghana alex santi ya karyata rahotannin rabuwan kai a sassanin black stars an dai sha yaya ta labaran cewar babu daɗi tsakanin 'yan wasan black stars wadda har ya kai ga danganta wannan tashin jijiyoyin wuya da asamoah john da andre ayi sai dai a cikin wata hira alex santi ya fito karara ya karyata rahotannin yana mai faɗan cewar akwai kyawawar alaƙa tsakanin 'yan wasan ya ce in 'yan wasan na a sassaninsu babu wani alamar da ke nuna rashin ɗasawa da juna abu ɗaya ne dahir duk yadda aka yi za ka sami wasu 'yan wasan sun fi yin jiki da juna wannan ba rarraba ba sakuwa da juna kenan. Kocin Black Stars in Ghana Chris Huffin yana a cikin masu koyarwa da sun halarci wani taron hukumar kwallon kafar duniya a Doha kasar Qatar. Taron na yini biyu an shirya wa masu koyar da wasa da sun kan shiga gasar kofin duniya na shekara ta 2022 ne. Taron ya samar da wani dandali wa masu koyarwa su yi musanyen ra'ayoyi game da gasar alkalanci da lamurra na lafiya. hukumar za ta yi amfani da sakamakon taron nasu don inganta shirye-shirye gasan a nan gaba shugaban hukumar gianni infantino ya yi magana abokin buɗe taron inda ya nuna sha'awar ga masu koyarwa da sun ka halarci ƙasashensu da baki ɗayan jama'a a gasar cin kofin duniyar in akwai wani da ya fahimci matsi canjin yanayi wadda ya fahimci yadda jama'a ke ji da wasan kwallo baki ɗaya ku ne in ji shi. tsohon dan wasan tsakiyar ghana da ac milan michael asian ya yi magana a kan nasarar da dan wasan nigeria victor osimhen ya samu na lashe kambin serie a da napoli dan wasan na super eagles shine ya jagoranci gil azuris zuwa ga kamben su na farko cikin shekaru 33 bayan ya saka kwallo a kunnen doki dai da da suka yi a dashiya arena da ke ayudinis ya bi hakan da golin yin bajinta a kan fiorentina da ya ba napoli damar zama zakaran kasar italy asian ya jinjina wa dan wasan ta dandalin sada zumunci yana mai jinjinawa da ƙara ba ɗan wasan mai shekaru 24 kwarin gwiwa a wannan bajimta. Iyakan labaran wasannin kenan Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To da haka muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. hukumomin lafiya sun yi gargaɗi cewa cutar hanta ta viral hepatitis ka iya kashe mutane da yawa nan da shekara ta 2040 fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan hada sauri daya da kuma wato idan wannan cutar ta ci gaba da kasancewa wadda ba a kulawa da ita sosai. a yau laraba 'yan majalisar dokokin hong kong suka tabbatar da wani gyare-gyare ga wata doka da ta baiwa shugaban birnin iko na hana lauyoyin kasashen waje gudanar da harkoki da suka shafi tsaron kasa a cikin yankin biyu bayan wata takaddama da ta barke bayan wani mawallafi na hong kong da ya wato mai rajin kafa demokradiyya ya ɗauki wani lauyan birtaniya ya masa aiki. a yau laraba tsohon firaministan pakistan imran khan ya bayyana a gaban wata kotu ta musamman bisa zarge-zargen cin hanci da rashawa bayyanar da khan ya yi a kotun na zuwa ne kwana guda bayan kama shi da kuma tsare shi da hukumomi suka yi masa ba zato ba tsammani a wata kotu a islamabad a babban birnin kasar an tsare dan shekaru saba'in a duniya ne a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren tuhume-tuhume da ake masa da suka hada da ta'addanci da cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa da sauran laifuka. sojojin isra'ila sun kashe falasdinawa biyu a wani samame da suka kai a yau laraba a yammacin gabar kogin jordan yayin da sojojin isra'ilan suka kai hare-hare ta sama a zirin gaza da soju suka ce sun kashe sojoji guda biyu wanda daman can ake kokarin auna su a yankin To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya tiya ni gabatar da shirin da wadda ta bada umarni wato julie leathers gresham da ma injiniyar mu ta yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alkhairi mu huta lafiya